بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بين هكا زامتاشي عندما لم الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى باب الثامن والستون باب نستن تقص في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها تكن أنبتا أرشان أن الجنة شقاء الجنة وإذا ذو شيني كرشان أن الجنة شقاء الجنة إسا يهيني أذو أتكن بخاري مسلم min hadisi mansur daga hadisin mansur ana ibrahim shi kuma ya karba daga ibrahim ana abdullahi bin mas'ud shi ya karba daga abdullahi dan mas'ud wato ibrahim bin aqama ya karba daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la'alamu akhira ahlin nari khurujan minha hakika ni lalle na san karshen 'yan wuta fitowa daga wuta ɗin wa akhiru ahlil jannati dukhulan aljannata da kuma ƙarshen 'yan aljanna shiga aljanna ɗin in ji abdullahi ɗan mas'ud ya ce manzan allah ya faɗi wannan yace ce lalle na san suwaye karshen fitowa daga wuta suwaye kuma ay eh, suwaye na'am ƙarshen fitowa daga wuta kuma ƙarshen shiga aljanna sai ce rajulun ya khuruju minan nar habwan mutum ne zai fito daga wuta habwan yana mai jan jiki ko yana mai jan ciki fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ce da shi idhhab fadkhul janna je ka shiga aljanna fa yatiha sai je wa aljanna din فيخيل إليه سأريا مسا وتوأسا مسا زتو أرنسا أنها ملاء شوى أي تاتي كتب فيرجو سيكما فيقول يا ربي أبنجدي وجدتها ملاء ناسا ميت تاتي كتب فيقول الله له سأل الله يشير شيء اذهب فدخل الجنة جيكك شقاء الجنة قال فياتيها سيجي الجنة سيخيل إليه سأريا مس أنها ملاء توا أشكتك فيرجو سيكوما فيقول إساك توا أبنجي يا ربي يا أبنجي وجلتها وجدتها ملاء ناسا ميتا أشكي تب فيقول الله الله يشرشي إذا هب فدخل الجنة جي كدي كشغال الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها za a baka kamar duniyan nan da goma ma irinta aw inna laka asharata amthalid duniya <clears throat> tunda kai ne na ƙarshen ƙarshe to za a baka kamar goma ɗin duniyan nan na daga girma dama ba a magana alat ala fa yaqulu zai ce a taskaru bi yanzu wai wannan abun ko dai wasa ake min eh, wa talhaku bi ko dai da gangan ake min wa maliku Allah kai ne dai sarki kake da ikon komai ko dai raha ake mun ne wannan abu shi ni ne karshe kuma ce za a ban kamar cikin duniyan nan goma qala yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhahika yace na ga manzon Allah yayi dariya hatta badad nawajizuhu haffirorinsa suka bayyana saboda dariya dangane da abin da wannan mutum zai faɗa saboda bai san yawan rahama Allah ba Allah ce ya kana zalika adna ahalul jannati manzilata manzo Allah yana cewa fito wannan fa shine koma bayan an aljanna matsayi to za a bashi kamar girman duniyan nan goma to kaga yaya kuma wanda yake shine daga cikin manya-manyan masu matsayi a aljanna Allah ya san irin abin da za a bashi wannan shine bayanin ƙarshen 'yan aljanna shiga aljanna shi za a ba kamar girman duniyan nan goma ita da ƙasa a ciki wafi sai musulmi ya zo a cikin sai musulmin hadisul amash ta kadishin amash anil ma'arur bin suwaid shi kuma ya karɓo daga ma'arur dan suwaid ana bi zarri shi kuma ya karɓo daga abu zarri radiyallahu anhu qal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la'alamu akhir ahli jannati dukhulan hakika ni lalle na san karshen yan aljanna shiga aljanna wa akhiru ahli nari khurujan minha da kuma karshen yan wuta fitowa daga wutan yace rajulun mutum ne yuta bihi yawmal qiyama da za a zo da shi ranar alkiyama fa yuqalu sai a ce a'ridu alaihi sighara dhunubihi ku nuna masa ƙananan ƙananan zunubansa ورفع عنه كبارها دجي مسا كما من يمن يم كنكونا مسا كنا وتورض عليه صغائر صغائر صغار ذنوبه سأننا مسا كنانا كنانا ذنوبانسا فيقال سيأتي الشيء عملت يوم كذا وكذا وكذا كاي أي كيرانا كذا دا كذا إري كذا عملت وك عملت يوم كذا وكذا وكذا كاي أي كيرانا da iri kaza da abu kaza da abu kaza duk da ka aikata a nuna masa a bujiro masa da ayyukan nasa fa kuli sai ce na'am haka yake la yastati an yunkira ba zai iya musu ba domin ga su kurukuru wa mashfiqun min kibar zunubihi an tu'rada alai wannan kanana ne aka nuna masa naka sai karbi kananan yadda da su domin yana jin tsoron kuma a ce za a nuna masa manya manya fa yuqalu law sai a ce da shi fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana Allah sai ya ce to shikenan duk gurin mummuna an mai da shi da kyakkyawa fa yaqulu sai ce rabbi ubangiji qad alimtu ashiya la araha ce to na san da ni ba na ganin sana. ana فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه manzo da ji wannan gara da ji wannan abu da za a yi wa ɗan aljanna wanda shine koma bayan yan aljanna manzo Allah sai yi dariya Na dangane da wannan hali da ɗan ƙaramin ɗan aljanna ɗan ƙanƙanin ƙanƙanin aljanna shine zai samu wannan قال الطبراني الطبراني حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الزرقي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الزهاوي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني أبو يحيى الكلاعي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال وتبتد طبراني يبتد وانا حديثي لسنة دينسا أيضا أيوة أبو أمامة الباهلي الله يقارى مرة يدا يتي من زال صلى الله عليه وسلم ينا تشوى إن آخر رجل يدخل الجنة كرشمة ذي شقاء الجنة رجل ينقلب على الصراط ظهرا لبطنه shine mutum da zai dinga jujjuyawa kan sira'i ciki da bansa yana ya kasa tsallakewa ya tafi da ciki bai iya wucewa ba ya tafi da baya bai iya wucewa ba kalgulami ya duribuhu abu kamar da yaro karami babansa yana dukansa ya juya bayansa ya juya cikinsa yana ta kokarin da yadda zai kare kansa wawa ya firru yana gudu daga babansa yana dukansa ya ajizu anu ya a anhu amaluhu an sa'a aikin wannan mutumin ya gajiyar da shi ya iya din tafiya saboda haka sai dai ja da baya ko ja da ciki bai kulu sai mutumin wannan mai wannan hali da ce ya rabbi ubangiji balagha bi aljanna balligh bi aljanna wa minan nar Allah ya ce to na kasa shi zai faɗa ya ce ubangiji na kasa tafiya na ja ciki abin ya gagara na ja bayana abu ya gagara Allah ka isar da ni aljanna ka tserar da ni daga wuta fayihi wata tabaraka wa ta'ala ilai sai Allah yi masa aike abdi yace kai bawa na in ana najaytuka minan nar idan na tserar da kai daga wuta wa adkhaltuka aljannata na saka aljanna ata'tarifu li bi dhunubika wa khatayaka za ka yi mun furuci da zunubanka da kurakuranka za ka yadda ka yi ka aikata فيقول العبد نعم يا ربي وعزتك وجلالك sai bawan ya ce i ya ubangiji na rantse da girmanka da buwayarka la in najjaitani minan nar idan ka tsirar da ni daga wuta la atarifanna laka bi dhunubi wa khataayaya lalle zan furci gare ka da zunubaina da kurakuraina zan tabbatar cewa na yi fai juzul jisra sai ya tsallake gada fai ya qul al abdu fi ma bainahu wa bain nafsihi sai bawan ya faɗa a cikin tsakaninsa da tsakanin ransa ce laini tarabtu lahu bi zunubi wa khataya la yaruddani ila an-nar bayan fa yayi wancan alƙawari sai kuma ya dawo ce to kai gashi na ce zan faɗa amma kuma fa in na faɗa masa zai mai da ni wuta ne fa sai hillahu ilai sai Allah ya yi aike zuwa gare shi wato ya kimsa masa kenan a ransa yace abdi bawana i'tarf li bi dhunubika wa khatayak ka tabbatar min da zunubanka da kurakuranka a gafiru halaka zan gafarta maka ita wa udkhilka aljannata zan shigar da kai aljanna fa yaqulu alabdu la wa izzatika wa zalalika bawa sai musu yace a'a na rantsa da girmanka da baya kama aznabtu qattu man taba laifi ba da dai wala akhtatu khati'atan qattu man taba yin kurkurewa wato kuskure ba da dai ayyuhillahu ilayhi sai Allah ya masa a ce abdi ba na inna li alayka bayyinatan to akwai fa shaida akan ka cewa kai ba wayal tafitu abdu yamina wa shimala shi wannan bawa dai sai juya dama da hagu wala yara adam ba zai ga kowa ba ya kuli sai ce ya rabbi ya ubangiji arini bayyinataka nuna mun shaida taka fa Allahu jildahu sai Allah ya sa fatarsa ta yi furuci bil muhaqqirat da ƙananan ƙananan zunubai fai zara a zalikar abdu idan wannan bawan ya ga haka cewa a ah, ga fatar sama ta yi magana fai ya ƙuli sai ce ya rabbi indi wa izzatil azaimu sai ce a ah, haka yake ubangiji na rantse ba ma ƙanana ba ina da manya manya ma manya manyan laifuka ma sai furici da kansa sai Allah ilai Allah sai masa ke ce abdi bawana ana a'rifu biha minka ai na fi ka sanin manya manya اعترف لي بها كي منفر تشيدي تكي يدك عيكتا أغفرها لك زن غافر تامك إتا ودخلك الجنة يشغدك الجنة فيعترف العبد بذنوبي أنا سي نباوكما سيتبت دليفكا سدي عيكتا فيدخل الجنة سيشغد شيء الجنة ثم ذهك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زال صلى الله عليه وسلم إيه hatta badat nawajizuhu hafirorinsa suka bayyana ya kula yana cewa haza adina ahalin janna manzilatan wannan fa shi ne mafi koma bayan yan aljanna a matsayi amma ga yadda ya samu gafarar zunubansa ya kuma me ya kuma samu wannan matsayi na shiga aljanna fa kaifa billazi fawqahu yaya da wanda yake sama da shi wannan yana nuna wana yana daga abin da ubangiji yake so ba sai an je lahira ba tun a nan bawa ya yadda shi mai laifi ne ya nemi gafara ubangiji abin da Allah yake so ke ka yadda kai kaya mai laifi domin wanda yake yadda mai laifi ne haka ba zai nemi ma gafara ba ba zai nemi gafara ba kuma ba zai bar wannan laifukan da yake ba amma wanda ya yadda mai laifi ne har ma ya zo yana neman gafara to kaga kenan a shirye yake daina laifukan da yake to shi sa wanda ya yi furuci da laifukansa alama ne na mai na nadama na nuna gajiyawa a gaban ubangiji cewa shi mai laifi ne yanzu yana so a masa gafara wannan alama ce ta kankan da kai abin sai muslim ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya zo a cikin sai muslim daga hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ita hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce آخر من يدخل الجنة قرشان وند ذي شقاء الجنة رجل شيني متم هو يمشي مرة ونلوك تينا إيت فيها قفا ويكبو مرة ونلوك تيكم ينا هادوا تسعبه النار وتاتنا بقاشنا مرة ونلوك فإذا جاوزها إذا يسألكيتا التفت إليها sai sai waiwaya ya kalle ta kinan wanda yin ya hau siraɗi shi bai samu damar tafiya kamar walƙiya ko kamar doki ko kamar gudu da aka faɗa ba a shi irin kamar mai tafiya a ƙafa yake tafiya kuma a hakan ma wuta tana kaɗa shi nan tana kaɗa shi nan wato zaɓalɓalin wuta yana kaɗa shi nan yana kaɗa shi nan to a haka zai samu dai ya tsallake فإذا يتسلك يوتا قال فقال تبارك وتعالى فقال تبارك الذي نجاني منك فقال تبارك الذي نجاني منك وند يتسلك كيني دقا غريكي يتسلك كيني دقا غريكي الخير سيايا ويتا أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين الله يبان ونعم أو النبي يتباه متى نمبركو دنكر شبا وترفع له شجرة sai a ɗago masa wata bishiya fa ya ƙulu sai ce ai rabbi ya ubangiji udununi min hadhihi shajara kusanta ni daga wannan bishiya astazillu biha wanda zan inuwanta da ita wa ashrabu min ma'iha in sha daga ruwanta fa ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce ibn adam ya kai dan adam la'alli in a'taituka ha sa'altani gairaha mai yiwa ne in na baka wannan bishiyar ka samu ka shiga inuwata to ba za ka tsaya a nan ba za ka tambaye ni kuma wani abu ne daban za ka tambaye ni ne wani abu fa ya kuli ce la ya rabbi a ba haka bane ubangiji wa ya ahidu ya masa alƙawari Allah ya sa'alhu gaira kada ya tambaye shi waninta wa rabbuhu yu'ziru wa rabbuhu yu'ziruhu ubangiji sai masa hanzari yace to shikenan domin tunda ka ce da za ka tambayi wani abu kuma ai shi kenan lannan ya rama la sabara lahu alaihi domin zai ga abin da ba zai iya haƙuri da shi ba duni mina sai kusanta shi daga wannan bishiya fa ta zillu bi zilliha sai shiga inuwarta wa yashrabu min ma'iha ya sha daga ruwanta sun turfa'u lahu shajaratun hiya ahsan min al sai a nuno ɗaggo masa wata bishiya wacce ta fi ta farko kyau fa ya kuli sai ce ya rabbi ya ubangiji uduni ni min hadhihi kusanta ni daga wannan li ashraba min ma'iha dan isha daga ruwanta wa astazillu bi zilliha na inuwanta da inuwarta la as'aluka ghayraha bazan tambaye ka waninta ba fa ya kuli sai ce ya rabbi ya bani adam ya kai dan adam tu'ahiduni Allah tas'alani gairaha kayi min alƙawari ba za ka tambaye ni wani abu ba sai banda ita ya sai ce la'alli ina tuka min ha mai yiwa ne idan na kusanta ka da ita an ni gaira ka je ka sake tambaya ta wata fayyu aidu sai wa Allah alkawari Allah ya sa'aluhu gaira ha ba zai sake sa watanta ba wa rabbuhu ya udiruhu ubangiji sai masa hanzari shikenan sai daɗa sa shi a wata bishiya da ya rama la saura lahu alai domin zai ga abin da ba zai iya haƙuri a kansa ba kai ni yana sai kusanta shi daga wannan mushar kai zilli bi ha sai shiga inuwarta wai shirabu min ma'iha ya sha daga ruwanta to ita ma wannan yana cikinta sun matur fa'ulahu shajaratun sai a kuma ɗago masa wata bishiya inda Babu Aljanna ita kuma wannan tana kofa aljanna ne hiya sani min al duk ta fi na farkon kyau kuma fa yaqulu sai ce ay rabbi ya ubangiji udini ni min hadhihi shajara kusanta ni daga wannan bishiya la astazilla bi ha, dan na shiga inuwarta wa ashraba min ma'iha dan na sha daga ruwanta la as'aluka ghayraha ba zan sake tambayar ka waninta ba fa yaqul sai ce ya wani adam ya kai dan adam alam tu'ahiduni alla tas'alani ghayraha ba kai mun alƙawari ba za ka sake tambaya na waninta ba qala ce bala ya rabbi hadhihi la as'aluka ghayraha nuna mun da ya shigar da ni wannan din bazan zan sake tambaye ka waninta ba bai kuli ce ya bana adam ya kai dan adam alam tu ahidini ba kai man alƙawari Allah ta sa'ala gaira ba za ka sake tambaya ni waninta ba qala bala ce ya rabbi ubangiji hadi la as'aluka gaira ba zan sake tambaye ka waninta ba wa rabbuhu yu'dhiruhu ubangiji sai masa hanzari kyale shi da annahu yara ma la sabara lahu alayhi domin ya san zai ga abin da ba zai iya hakurin akan sa ba fa idza adnahu minha idan ya kusanta shi da ita ita ta ƙarshen wacce take kofa aljanna sami'a a aswati ahli aljanna anan zai ji muryoyin yan aljanna ya kulu sai ce ya rabbi ubangiji ha shigar da ni cikin ciki mana domin ya ga daga cikin wannan kofa yake jiyo murya ita ubangiji shigar da ni ciki mana ya kulu ya bani adam ma ka mini. ما يرضيك مني أن يرضيك أني أعطيتك الدنيا ومثلها معها wai yanzu ba zai gamsar da kai daga gare ba ba zai ishe ka ba cewa na baka duniya da kwatankwacinta hala shi wannan bawa sai ce ya rabbi ubangiji a tasta zai umarni yanzu kana kana yin wato wato raha ne ubangiji wa anta rabbul alhali kane ubangijin duk duniyoyi fada hika bin mas'ud anan ne abdullahi dan mas'ud shi ma yi dariya wa qala yace ala tasaluni mimma adhaku wancan da shi yake bada labarin yake bada hadisi sai ce kuma ba za ku tambaye ni me yasa ne dariya ba qalu mimma tadhaku yace sai suka tambaye suka ce to me yasa ka dariya qala hakaza dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haka manzon Allah yi dariya lokacin da ya gaya mana mu ma wannan hadisi maƙalu mimma tadhaku ya faqul sai sabai suka ce mimma tadhaku ya rasulullah sai sabai suka ce to me yake sa ka dariya ya rasulullah lokacin da ya gaya musu wannan hadisi kuma ya dariya daga irin wannan tasarrufi na wannan bawa wanda an nuna masa bishiya ɗaya ya nemi a shigar da shi an bashi kuma ya kuma neman wata an bashi ya kuma neman a ƙarshe aka ce to ai zai zai ishe ka a baka kwatankwacin duniya da wata irinta ice a ah, abin raha ne eh, abin raha ne to shine manzo Allah yi dariya yace to Abdullahi dan Masauri ce ni ma shi sa ne dariya to amma sabai sun tambaye manzo Allah me yasa kai dariya qala eh min dhahiki rabbil alamin saboda ubangijin duniyoyi ma yayi dariya daga abin da wannan bawa ya faɗa hina kala lokacin da ce a tastahzi ubi wa ta rabbul alamin ubangiji raha za ka yi min gashi kai na ubangijin duniyoyi a wannan yanayin nawa za a ce za a bani duniya da kutankwacinta fa ya kula ubangiji sai ce la ubi ubika ba raha nake ma ba walakin ni alama a shao qadir sai dai ni mai iko ne na yi abin da nake so ne na baka duniya da kwatankwacinta to wannan shi ma koma bayan ɗan yan aljanna amma za a bashi wannan wannan ya nuna rahama Allah da baiwarsa suna da yawa ga bayansa mafi sahih al-burqani min hadisi abi sa'id al-khudri ya zo a cikin sahih al-burqani daga hadisin abu sa'id al-khudri na hawa hadhihi al-qissa irin wannan kissa da muka karanta kuma kissa ce wacce cike ingantacciya wa nanu nasuquhu bi tamamihi in ji malam yace za mu ta cikakken jerowa min indihi tun daga shi burqani din na wa huwa bi isnadi muslim sawa shi ita da wannan sanadin na burkani da na muslim duk daidai wa daidai qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna adna ahli jannati azaban ahli nari azaban mafi kuma bayan yan wuta azaba munta'ilun bina alaini min nari wanda za a sa masa takalma guda biyu na wuta ya gali dimaghuhu kwakwalwarsa ta dinga tafarfasa min hararatin alaihi daga zafin wannan takalmin nasa na wuta da aka sa masa wannan shine koma bayan 'yan wuta azaba wa inna adna ahlil jannati manzilatan mafi koma bayan 'yan aljanna matsayi rajulun shine mutum sarrafa Allah wajahu nar da Allah ya kawo da fuskarsa gabarin wuta qabla aljannati tun kafin ya shigar da shi aljanna wa muthila lahu shajaratu zati zillin wanda aka kwatanta masa wata bishiya ma'abuciyar inuwa faƙala ya ce ai rabbi qaddimni ila hadhihi shajara ya ce ubangiji gabatar da ni zuwa wannan bishiya le a ku na hadan zama a cikin inuwata baƙala allahu arha a zubar da jala allahu arha sai ce a in faɗa al-tawana in faɗa an tasa alani rairaha ya kusanta idan nayi hakan na sanya ka kaya inuwa kuma ka sake tambaya ta wata a ba daban ba la wa ciz na rantse da girman kalla ba zan sake tambaya ka ba ba ka damu Allah sai gabatar da shi ilaiha zuwa gare ta wa muthila lahu shajaratun sai a kutanta masa bishiya zati dhillin wa thamarin ukhra wata wata bishiyar wata take ma abuciyar inuwa da 'ya'ya da kala ce ai rabbi ya ubangiji qaddimni ila hadhihi shajara ka gabatar da ni zuwa wannan bishiya astadhillu bi dhillaha wacce zan shiga inuwarta wa akulu min samariha in ci daga 'ya'yan itaciyarta قال يتي هل عصيت إن عطيتك ذلك أن تسألني غيره يا كسنت إنا باك ونطلب ما كتنبين وانا أبن دبا قال لا وعزتك يتي آآ آه، آه، نارنس إلى جرمانك وزن تنبيك با فيقدمه الله إليه الله سيقوا تدشي إزوا قريتا وتويتو أن مبشر مي آآ فيمثل له شجرة أخرى sai a sake nuna masa wata bishiyar zati zillin wa samarin wa ma'in ma'abociyar inuwa da 'ya'yan itaciya da ruwa fa ya kuli sai ce ayi rabbi ya ubangiji ni ila hadhihi shajara Allah ka gabatar da ni zuwa wannan bishiya fa akunu fi zillaha in zama a cikin inuwarta wa akulu min samariha in ci kuma daga 'ya'yan itaciyarta wa ashrabu min ma'iha in sha kuma daga ruwanta fai sai ubangiji ya ce hal asaitu in fa'altu zalika an tas'alani ghairahu yace ya kusanta in nayi hakan na shigar da kai inuwar tata na baka ruwan nata ka ci daga yayin itaciyar nata kuma ka sake tambaya ta wani abun daban fai la wa izzatika yace a'a na rantse da gidanka ba zan tambaye ka ba la sa'aluka ghairahu ba zan tambaye ka wani abu baban da wannan fa yuqaddimuhu Allahu ilaiha Allah sai gabatar da shi zuwa gareta. fatubraz lahu aljanna daga nan kuma bayan an nuna masa wannan bishiyar to sai kuma a bayyana masa aljanna sai a fito masa da aljanna sai a bayyana masa aljanna fa yaqulu sai ce ay rabbi ya ubangiji qaddimni ila babil janna gabatar da ni zuwa kofa aljanna fa akunu نجاف الجنة فأكون نجاف الجنة in zama kaman wato mai yawan wato buɗe ido na aljanna in ga abin da yake cikinta kaga kenan ba kaman in shiga ya ba a fi riwayatin ta hata na jafil aljanna an zuru ila aliha in dinga duban yan aljanna fa yi kaddimu Allah ila Allah sai gabatar da shi zuwa gareta. ta fa yara aljanna sai ga yan aljanna wa mafiya da abin da yake cikin ta fa ya kulu sai ce ai rabbi ya ubangiji adkhilni aljanna shigar da ni aljanna fa yadkhuluhu aljanna sai Allah ya sa shi aljanna fa idza dakhala aljanna idan ya shiga aljanna qala ce hadha li to wannan nawa ne eh a ya ce a nuna masa a nuna masa kuma sai rigima kenan ta a wannan tawaci fai kulun laulahu sai ubangiji ce ce tamanni yanzu ka yi burin abin da kake so ka yi tamanna sai burin duk abin da yake so wai zukuru wallahu Allah ya ambace shi ce sal kaza wai zakirahu Allah Allah ya tunatar da shi ma wani abin da ya manta ya ce sal kaza baka tambayi tambayi kaza baka tambaya ba a nan gidan ai akwai kaza akwai kaza <coughs> Allah ya dinga tunatar da shi ma wasu abubuwa fa zan al'ad bihi amani idan burukan nasa duk suka kare qala Allahu huwa lak wa asharatu amsalha Allah ce to duk an baka da goma ma kaman waɗannan duk an baka baki ɗaya qala yace sun mai da khulu baita sai shiga gidansa da dakhula alaihi zawjatu zawjatahu matansa guda biyu na hurul in sai su shiga gurinsa fa kulani sai su ce alhamdulillahi alladhi ahyaka lana godiya ta tabbata ga wani wanda iraya ka saboda mu wa ahyana laka mu ma ya raya mu saboda kai fa ya kulu sai ce ma wudi ya adu mithla ma wudit in ya ga wannan alherin da aka yi masa ce kai ai ba a ba wani irin abin da aka bani ni na fi kowa da sai kuma ya ga ta wani sai ga ta saye ta amma kuma mai Allah ya sa yan aljanna gamsuwa a cikin zuciya ba sa kyashi ba sa ainihin hangen abin wani kowa ji ike nasa ya fi na kowa domin an cire kyashi da kulli da mugunta daga cikin zuciyarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin mun zare abin da yake cikin zuciyarsu na daga kulli yan aljanna babu kulli a zuciyarsu ikhwanan yan uwa ne ala sururin mutaqabilin suna zama akan gadaje suna hira suna tuna duniya suna nishadi babu wani wanda yake kullata wani da wani abu to da haka kowane dan aljanna ya gamsu da abin da aka ba shi ba ya hangen aljanna wani isa wani zai ce aiki ta su ce ma tafi kowa tafi ta kowa a fi sayi musulmi ya zo a cikin sayi musulmi yana hadisi na wagira ta bin shu'ba daga hadisi mugira ta nan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya kara mai rada annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya karo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace sa'ala musa rabbahu Musa annabi Musa kenan ya tambaye ubangijinsa man adina alil jannati manzilatan wane ne koma bayan yan aljanna a matsayi faƙala huwa rajulun shi ne mutum ya ji da zai zo ba'da ma da kala ahlul jannati jannata bayan duk yan aljanna sun gama shiga aljanna bai yuqalu lahu sai a ce da shi janna shiga aljanna sai kula ya rabbi kaifa wa kan nazar nasu manazilahu ya zan shiga kowa ya kama gurinsa babu ragu guri wa aka zo a khazatin kowa ya samu abin da ya samu mai zan samu a aljanna ai an wawashe komai ai kwaye kwari da wasu yashe shi a tar da an yi kuna laka misala malikin min mulukin duniya za ka yi da to tun kace yanzu kowa ya wawashe za ka yi da a baka kwatankwacin wato wato ƙasar wani sarki daga cikin sarakunan duniya wanda ake ji da shi a duniya a baka kwatankwacin masarautarsa fai kul raditu rabbi sai ce ubangiji na yadda na yadda fai qalu sa ce laka zalika laka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu sai shi to an baka wannan da irinsa da irinsa da irinsa har so biyar fa ya kuli sai faɗa fi hamisa ce a cikin na biyar ce tu rabbi ubangiji na gamsu na gamsu fa ya kulu sai ubangiji ce laka haza wa asharatu amthali an baka wannan da goma ma irinsa wa laka mashtahat nafsuka duk abin da ranka ma take so an baka wa ladzat ainuka duk abin da idanuwa ka za ta yi daɗi da shi an baka shi فيقول رضيت ربي وبنجي ناغمس ناغمس اي قال من رواية ريتي فعلاه منزلة منكم يفيس لوكك ان الجنة قال ذلك الذي أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها ريتي تو ونسكف ونكما ونسكف لوكك ان الجنة ونني ندس جرمانس دحنونا na yi stamfi a kai walam tara ainun idanuwa ba ta taɓa ganin abin da na tanada musu ba walam tasma udhunun kunne bai taɓa jin labarin abin da na tanada musu ba walam yakhtur ala qalbi basharin bai wato abin da na tanada musu na daga jin daɗi da walwala da watayawa bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani ɗan adam duk inda wani ya kai da sanin kayan jin daɗi a duniya to tunaninsa bai taɓa kai masa zuwa wannan kayan jin daɗin da aka shiryawa wanda su ne maɗaukakan 'yan aljanna yace wa misdaquhu gaskiyar wannan hadisi na wannan abu da aka faɗa cewa masu girma na 'yan aljanna an ba za a ba su abin da idanuwa ba ta taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba kuma tunani ma bai taɓa kaiwa kan wannan abun ba to gaskiyar wannan shine zuwa faɗin littafin Allah da yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun nafsun wata rai fala ta'lamu bata san ma ukhfiya lahum abinda aka koye wa yan aljanna ba min qurrati a'yun ne daga sanyi idaniya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin waɗannan wanda za su samu a'ala manzilatan fil janna ita albabu wa sittun babi na sittin da tara wa huwa babun jami'un fihi fusulun mansuratun lamtu tuzkar fi ma taqaddama min al-abwabi a cikin wannan babi ne jami'i wanda ya tattaro abubuwa daban-daban a cikinsu akwai fasalai wanda suke ayayya a warwatse a cikin babu lamtu tuzkar fi ma kaddama ba ambace ta ba cikin abin da ya gabata min al na daga babuka to ne a ƙarƙashin wannan babin guda ɗaya zai zo da su ƙanana ƙananan fasalai wanda za su zama su ne cikon littafin ma baki ɗaya fasulun fi lisani ahalin janna abu na farko da zai zo da shi shine harshen 'yan aljanna harshen 'yan aljanna wataƙila harshen da za su yi magana da shi qala ibn abi dunya ibn abi dunya ya faɗa wanda shi ibn abi duniya yana da littafi mai suna amalul yawmi wal laila aikin yau da kullum wanda a cikinsa bayanai ne na sifofin aljanna da zikirai da wurdai da shauransu shi ibn abi duniya ya ce haddathana al-qasim bin hashim قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثني رواد bin jarrah. العسقلاني قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رعاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الدنيا يبتد دون حديث دسنة دسنة دسنة أنس بن مالك أنس بن مالك يتي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي يدخل أهل الجنة الجنة ين الجنة ذات شكا الجنة على طول آدم bisa tsawon annaba adam wai yadda tsawon babanmu adam yake tun na farko to kowa haka zai koma da wannan tsawon lokacin da zai shiga aljanna to ya tsawon annaba adam yake ya ce 60 zira'an kamu sittin ne kamu daga sama zuwa gwiwar hannu shine kamu ɗaya to haka guda sittin shine tsawonsa bi zira'il maliki ali hassan يوسف وعلي ميلاد عيسى ثلاث وثلاثون سنة أشكنا يتي ستين زراعا زراعي ستين لزراعي لزراعي الملك wato irin kam irin zira'i na sarki wanda ake awon kaya da shi irin na da ice ala husni yusuf shi kuma sa'annan za a tashi mutane a bisa kyawun annabi yusuf wa ala miladi isa sa'annan za a tashi mutane a bisa haihuwar annabi isa wato yawan shekarunsa a duniya nawa ne yawan shekarunsa a duniya salasun wa salasuna sana shekara talatin da uku haka kowa zai tashi ɗan talatin da uku domin shine lokacin cikar ƙarfi da himma da ƙwazo da jin daɗin komai wa'ala ala lisani muhammadin da kuma harshen annabi muhammadu jardun maradun mukahalun wato ababen sawa kwalli ababen wato kyau haka mutane ainihin za su tashi ko za su shiga aljanna hadisi ke ne kyakkyawa imam musulun ma kuma a afuwan wannan hadisin na ibn abid duniya hadisi ne wanda yake da rauni hadisi ne wanda yake da rauni sai dai farkonsa wasu na ganin hadisi ne mai kyau bal asalinsa ma ya zo a hadisi ingantacce cewa mutu 'yan aljanna za su zama a bisa tsawon annabi adam kamu sittin وروى داود bin حسين an عكرمة عن ابن عباس qal lisanu ahli aljannati Arabi. Dawud bin Hussein ya karɓo daga Ikrima ya karɓo daga shi kuma daga Abdullahi dan Abbas ya ce harshen 'yan aljanna balarabe ne wa qala aqil aqil ya ce qala zuhri zuhri ya ce lisanu halin janna arabi harshen 'yan aljanna balarabe ne amma wannan ruwaya rarrauna ce cewa harshen 'yan aljanna larabci ne wannan ruwaya ce wata cike ainihin rarrauna wannan fasalin da ya zo da shi kenan dangane da tsawon 'yan aljanna yadda lokacin da za su shiga aljanna sai na biyu ya ce fasulun fi tijadil jannati wan nar a cikin jayayyar aljanna da wuta fisayihan ya zo a bukhari da muslim yana hadisa abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce ihtajjatin naru aljanna da wuta sun jayayya a junansu فقالت هذه يدخل يدخلني الجبارون والمتكبرون wannan ta ce ai masu girman kai da masu jiji da kai da masu gwada isa su ne za su shiga cikina wuta kenan wa hadhihi wannan kuma ta faɗa aljanna kenan yadkhuluni ad-du'afa wal masakin na da miskinai sune za su shiga cikina fa qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla ya faɗa li hadi ga wannan yace anti azabi wa azibu biki man asha ya faɗa ga wuta yace to ke dama azaba ta ce da na tanade ki na tanade dan ne wanda na so azaba azaba daga cikin bayina fa qala ya ga wannan ita ce aljanna yace anti rahmati ke rahama ta ce a rahamu biki man sha ina jin kan wanda na so da ke wa li kulli wahidatin mal'uha kowace ɗaya ku sai na cika ta wuta sai an cika ta aljanna ma sai an cika ta kuma inda Allah ya faɗa la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in lalle sai na cika wuta da mutane da aljanna musamman ma an gaya mana ma ga ainihin hadda duwatsu kuma da Allah ce wa hannasu wal hijara wato makamashinta mutane ne da kuma ainihin duwatsu in ma mutane ba su cika ta wato sai Allah ya alkawarin sai ya cika ta haka sai ta zuba mata duwatsun duniya tana haɗewa har sai ta ce ta ƙoshi wa fi riwayatin ukhra wata riwaya daban ta hajjatun nar janna wuta da aljanna ne suka yi jayayya ko suka yi wato wato ainihin wato faɗin faɗa a junansu maƙalatin naro wuta sai ta ce na uthirtu bil na wal mutajabbiri an fifita ni da manya-manyan masu jiji da kai <coughs> wal mutajabbiri da masu nuna masu isa wa qalat aljanna aljanna tace mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas tace tace ni kuma fa ba masu shiga ta sai rauna na mutane wa saqatuhum da can na kasa kasan su wa ajazuhum da gajiyayin su sune suke shiga ta wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ga aljanna yace anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi ita kira mata ce ina jin ƙwan wanda na so daga bayina da ke wa ya ce da wuta an ta azabi ke azaba ta ce wa azibu biki man asha'u min ibadi ina wanda na so azaba da ke wa kulle kulli wahidatin minkuma mal'uha kowace ɗayan ku sai na cika ta fa amman naru fala tamtali wa hatta yadha'u ra'ul jabbaru qadamahu alaiha amma wuta ita ba za ta cika ba har sai ubangiji aljabba ya ɗora ƙafarsa a kanta fata ƙolo ƙaɗin ƙaɗin ta ce ya isa ka ya isa ka maunalika tamtali a sannan ne za ta cika ba zawi ba'daha ila ba'dhin shashinta kuma ya zo ya haɗe da juna wala yazimu Allah min ya ahadan Allah ba zai zalunci wani daga bayansa ba bai cancanta ya shiga wuta ba Allah saboda ya alƙawarin zai cika wuta a ce ya sa shi a wuta Allah ba ya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ka ba ya zalunta bayansa wa amma jannatu amma aljanna fa inna Allah azza wa jalla yushi'u laha khalqan Allah dama ya tana da mata wasu mutane ko akwai me akwai hurul in suna nan a cikinta akwai wildanun mukhalladun samaran aljanna kaga duk wa'annan suna daga cikin me wanda za su cika aljanna domin kowa sai ga hulul ini nawa ce da shi sanan waldanin makhalladuna nawa ne da shi wanda za su ke masa aiki su ne masa hidima sun ninka ninkin ba ninkin yan aljanna to da wayannan za a cika ta ko da mutane su ba su cika ta ba asalin rabewa fa innal jannata fi annal jannata fiha fadlun fayunshi'u Allahu laha khalqan duna an-nar bayani ne a wannan fasali cewa hakika aljanna za a samu raguwa inda bata cika ba Allah sai ya halittu wasu halittu nasa eh, sa su a ciki don ta cika dunan nari koma bayan wuta ita ba za a ɗauki. ba za a halittu wasu halittu a sa su a ciki ba saboda ba su laifin komai ba isa yi hani ya a bukhari da musulun ana anasin ana anasin bin malikin daga hadisin anas dan malik anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. shi kuma ya karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce la tazalu yulqa fiha ba za ta ba ana ta jefa mata ana jefa mata wa taqulu hal min mazid cewa akwai ƙari ne akwai ƙari ne hatta ya rabbul izzati fiha qadamahu har sai ubangiji na ubangijin ya dora kafarsa bayan zawi ba'daha ila ba'd shashin ta sai narke zuwa shashi sai ya haɗe zuwa shashi wata ƙolo ƙaɗin ƙaɗin a nan za ta ce ya isa ya isa bi izzatika na rantsi da girmanka wa karamika da karamcinka wala ya zalu fil jannati fadlun yawa to abin da zai kasance kenan sai zo ɓangare a aljanna kuma yace wala ya zalu fil jannati fadlun raguwa ba za ta gushe ba aljanna hatta in shi wallahu la halkan har sai Allah ya halitta mata wasu mutane ko wasu halitta dai aka ce fa yaskinuhum fadl aljanna sai zo nan da su a rago guraren aljanna da ba a cike ba a filan zai muslim wani lafazi na muslim ya buƙa min aljannati ma sha Allah man sha ya buƙa min aljannati ma sha Allah Allah wato zai wanzu a aljanna wanda Allah ya so ya wanzu an ya buƙa ya wanzu su man shi Allah subhanahu laha khalqan sai Allah ya halitta masa wata halitta ko wasu halitta mimma sha daga abin da ya so fa yuskinuhum fadl aljanna sai zo nan da su ainihin raguwa aljanna wanda babu waɗanda suka zauna a ciki don ta cika a filar musulmi a lafazin na musulmi ya buƙa min aljannati ma sha Allah an ya buƙa zai yanzu a aljanna abin da Allah ya so yanzu min ma sha daga abin da ya so wa amma lafzul ladhi waqa fi sahih al min hadisi abi huraira amma lafazin da ya zo a cikin sayil Buhari daga daga hadisin abu huraira wa annahu yunshi'u lin-nari man yasha cewa wutar ma za a halitta mata wanda Allah ya so fa yulqa fiha sai a jefa shi a cikin wutar fata kulu sai ta ce hal min mazidin akwai ƙari fa ghalatun min bada ruwa to cewa za a halitta mata suma wata halitta wanda za a sa a cikin wutar to wannan kuskure ne daga wasu daga cikin wanda suka rawaito hadisi hadisi ne ya juye masa sai ke ganin kamar ita ma wuta an ce za a halitta mata wasu mutane daban wanda za a sa su a wuta ya warruwayatu sahiha ruwayoyi ingantattu wa nassul qur'ani da nassul qur'ani ya rudduhu ya mai da wannan domin aya ba ta nuna wanda bai laifi ba za a yi masa azaba sa'an nan kuma hadisin ma bai nunin haka ba inna Allah subhanahu wataala akhbara annahu yamla'u jahannama min iblis wa atba'i ya yi nuni cewa zai cika wuta ta jahannama daga da iblis da mabiyansa wa annahu la illa man qama la illa man hujjatu babu wanda za yi azaba sai wanda hujjarsa ta tsaya a kansa ta nuna cewa lalle ya cancanci azaba to kaga kawai Allah ya halicce su kuma a sa sa wuta kaga su ba su laifin komai ba قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير duk sanda aka jefa wasu jama'a daga cikin wuta masu gadin wutan za su tambaye su ce a mai gargadi bai zo muku ba ne halu wala karja ana nazirun sai su ce haka yake mai gargadi fa ya zo mana wa kulna muka ce ma nazzalallahu min shay Allah bai saukar da komai ba to gashi yanzu sakamakon wannan karyatawa shine ya shafe mu domin abin da muka ƙin aiki da shi gashi yanzu mun ga sakamakon wala yazunullahu ari mai halƙe Allah ba zai zalunci wani daga cikin halittarsa ba kowa za a yi masa sakamako ne daidai da abin da ya aikata sai babi ah, wanda watakila zai zama na ƙarshe a yau inda ya ce fasulin fimtina innomi an alin janna hannuwar bacci daga yan aljanna to za mu ga kenan su ba sa yin bacci rawabin mardoya min hadisi sufiyanin sauri an rawaito ibn mardoya ya rawaito asali malaman fiƙi umar da waihi suke cewa amma su malaman hadisi ba sa cewa mardoya sai su ce mardoya min hadisi sufiyanin sauri shi kuma ya fitar daga hadisin sufiyanin sauri an muhammad bin munkadir daga muhammad bin munkadir an jabir radiyallahu anhu daga allah ya kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annoma akhul mauti ahlul jannati la yanamuna bacci dan uwan mutuwa ne naka yan aljanna ba za su yi bacci ba domin su ba za su mutu ba na su dan uwansu dan uwansa wa zakara tabarani tabarani ya ambata min hadisi yahya daga hadisi yahya bin sa'id al-ansari amma Ahmad bin Munkadir shi kuma karo daga Ahmad bin Munkadir an jabir shi kuma ya karo daga jabir bin abdullah hala ya ce su ila nabiyun allah sallallahu alaihi wasallam an tambaya nabin allah sallallahu alaihi wasallam wakila lahu aka ce da shi ayana mu ahalin janna yan aljanna suna yin bacci na'am faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam annawma akul mauti bacci ya dan uwan mutuwa ne wa jannati la yanamuna yan aljanna ba sa bacci domin bacci mutuwa ne wannan shi ma dangane da ƙarin da muka samu wanda ba su a babukan da suka gabata ba ke fasul rabiya firta qayal abdu wajen ɗaukakuwar bawa wa fil jannati na aljanna min darajatin daga wani matsayi ila darajatin a'la min ha zuwa wata matsayin da tafi wannan bawa zai iya ɗaukaka daga wani matsayi ya ƙara girma ya tafi wani matsayi قال الإمام أحمد الإمام أحمد يفعل حدثنا يزيد يزيد يا زنت دم قال أنبأنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يا زنت دم أنا عاصم شيكم أكرم كرب عاصم من أبي النجود أنا أبي صالح شيكم أكرم كرب أبو صالح السمان أنا أبي هريرة شيكم أكرم كرب أبو هريرة رضي الله عنه الله يكرم مسيردا قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل صلى الله عليه وسلم من الشواء لا يرفع الدرجة للعبد الصالح Iljanna, lalle za a daga ba za a daga wato daraja bawa aljanna na fai kula ce ya rabe ubangiji anna li haza ta yaya na samu wannan matsayin fai kula ce bistighfari waladika laka saboda gafarar da ƴaƴanka suke nema ma a duniya ko ina suka ji Allah ya gafarta daga iyayenmu Allah ya gafarta iyayenmu to wannan abu ne da yake taimakawa iyaye samu daraja aljanna da shi faslin fi ilhaqi zurriyyati almu'mini bihi fi darajati wa in lam ya'malu amalahu fasali kenan cewa za a riskar da zuriyar mumini da shi a wurin wuri maɗaukaki ko da ba su kai sun yi aiki irin nasa ba to za a iya mai za za su iya cin arzikinsa a ba su matsayi irin nasa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Allah ya ce waɗanda suka imani zurriyarsu suka bi su da imani su ma suka imani kamar yadda iyayensu suka yi to alhaqana bihim zurriyatahum za mu riska musu da zurriyar tasu amma alatnahum min amalihim min shay ba za mu toye musu kuma komai ne daga aikinsu ba ba za mu ci ai mun yanka mun ba 'ya'yanku ba a ba za mu yi wannan ba kullum ra'in bi ma ka rahin kowane mutum za a dingina shi ne izo abin ya aikata amma wani zai ci arzikin wani na kamar uba zai iya cin arzikin 'ya'yansa ƙanana da suka mutu ko kuma ɗa da ci arzikin ainihin wato wato wato abin amma dai me da sharaɗin me da sharaɗin samun ceto وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليف ذرية المؤمن إليه في درجته lalle أقول a متن أكاوش mutum a kawo shi inda وإن كانوا دونه في العمل suke sai كيش أعيك بقى me yasa za a yi haka linuqirra bihim aynahu dan mu sanya idaniyarsa da shi domin an ce mutum zai ga abin da zai sanya masa idanuwa to ai ba zai ji daɗi ba shi yana nan iyalinsa suna can kasa-kasa da shi a daraja to sai a ɗago darajarsu sai a zo a haɗa shi da su domin ransa ya daɗa daɗi cewa gashi tare za su sha wannan ni'ima wannan yana daga cikin abubuwan da ya zo da su wanda bai faɗa a baya ba wanda farkon babu ne wannan da izinin Allah za mu ɗora a kansa a sati mai zuwa insha Allah baraka wa ta'ala sallallahu wa wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Oh. Allah, Allah. لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم حسابهم ثم إن علينا حسابهم في جنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع